يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا suna ɓoye wa mutane lokacin da za su yi sabo saboda tsoro da kunya amma ba sa ɓoye wa Allah, alhali yana kewaye da su, yana tare da su, babu abin da yake ɓuya a gare shi, yayin da suke shirya yin abin da bai yarda da shi ba na zance, kamar kare mai laifi da tuhumar wanda ba shi da laifi. Allah ya san abin da suke aikatawa a fili da ɓoye, yana kewaye da su kuma zai saka musu akan ayyukansu.